Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jumhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya, lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta irin su tiktok instagram whatsapp da youtube jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum madina dauda ce tare da saudat kabir da sauran abokan aiki da ke washington dc muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan daren asabar 21 ga watan maris na shekara 2026 a fagen rahotanni za ku ji cewa gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum ya kira ga masu kai hare-hare a jihar da su aje makamai muna roƙon su duk wayannan kuna ji maka ku intanet in kutanen borno ne ko a aina ku bar abin da kuke wannan sai kuma kaddamar da sayar da shinkafar gida a farashi mai rangwame da aka yi a yankin agadez ta kasar niger allah ya kamu abin da muka aka noma yau gashi kuma gwamnati ta saye shi ta kawo shi ta sayar mai gwamnati ta kawo shi cikin haya mai rahusa. Kafin rahotannin su zo muku, bari miƙa ku ga Saudat Kabir domin ta kawo mana cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Donald Trump ya ce Amurka na tunanin janye yaƙi da Iran yayin da Iran da Isra'ila ke ci gaba da musayar hare-hare a yau Asabar. Tasoshin yada labarai na Iran sun ce an kai hari cibiyar makamashin nukiliyanta na Natanz. A wani saƙo da ya wallafa a kafar sada zumunta, Trump ya ce Amurka na gab da cika burinta, amma ya dage kan cewa sai sauran ƙasashe sun shige gaba wajen sha'anin mashigin ruwa na Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi yake kawo cikas ga samar da makamashi a duniya. Trump ya nuna alamar cewa yaƙi zai tsagaita tunda an kau da barazanar da Iran ke da shi, a yayin da kuma sojin ruwan Amurka da kayan yaƙi suka darfafi yankin. Iran ta ce Isra'ila ta kai hari kan cibiyar makamashin nukiliyanta na Ahmad Roshan a Natanz a safiyar yau Asabar. Ƙwararru a fasaha sun ce babu alamar ɗigar guba daga makamashin mu mazauna kusa da wurin ba sa cikin haɗari. Isra'ila ta ce ba ta da masaniya kan harin yayin da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e ta ce tana bincike akan abin. Kafar yaɗa labarai ta Iran ta kuma ce an kai hari wata tasha a tashar jirgin ruwa da ke kudancin Bushar da kuma wani jirgi da ba kowa cikinsa a tsibirin Kharg. Tsibirin da Iran take lodin kusan duka man da take fitarwa da shi. Wurin da ake gani Amurka za ta farma idan ta yi niyyar kai harin kan cibiyoyin makamashi na Iran ko ta yi amfani da sojin ƙasa don ƙwace shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Farashin man fetur ya tashi zuwa kashi 35 cikin 100 a Turai a wannan makon bayan da Isra'ila ta kai hari kan mafi girman cibiyar gas ta Iran, yayin da ita kuma Iran ɗin ta mai da martani wajen kai hari kan cibiyoyin makamashin makwabtanta. Tarayyar Turai ta yi kira ga 'yan ƙungiyarta da su cike ma'ajiyoyin da ake tanada gas a hankali domin ya isa yadda ake bukata. India wadda ke fama da karancin gas na girki na ɗaya daga cikin ƙasashen da ta roƙi Iran ta bari jiragenta su wuce ta mashigin ruwa na Hormuz. Prime Minister India Narendra Modi ya gana da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian a yau Asabar. Ƙasar Japan ma ta samu lamuni inda ministan harkokin wajen Iran Abbas Araki ya ce fadar gwamnatin Tehran a shirye take ta bar jiragen Japan su wuce ta mashigin ruwa na Hormuz wanda ke ɗaukan kusan kashi 90 cikin ɗari na man da ake shigowa da shi Japan. Amurka ta girke jirage marasa matuƙi tare da sojoji 200 a Najeriya domin su horar da sojojin ƙasarsu su kuma taimaka musu da bayanan sirri a yakin da suke yi da 'yan ta'adda a arewacin ƙasar kamar yadda jami'an Amurka da Najeriya suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. jami'an sun ce sojojin na amurka ba za su shiga fagen taga tare da na najeriya ba kuma jiragen drone ɗin suna ɗaukan bayanan sirri ne kawai ba sa kai hari amma duk da haka girke sojojin na amurka wanda ya biyo bayan harin da ta kai arewa maso yammacin ƙasar a ƙarshen shekarar da ta gabata na nuna amurka na sake shiga faɗan daƙile 'yan ta'adda da ƙungiyoyi masu alaƙa da alƙa'ida a arewacin afirka Da Amurka na da sansanin jiragen drone a ƙasar Nijar da kuɗinsu ya kai dala miliyan ɗari tare da sojoji kimanin dubu ɗaya da ke sa ido a yankin na Sahel. Amma an rufe wajen a shekarar 2024 bayan da gwamnatin sojin Nijar ta bukaci da su fice daga nan. labaran duniya kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. sai shiga fagen rahotanni gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum ya kira ga masu kai hare-hare a jihar da su ajiye makamai tare da rungumar zaman lafiya domin tabbatar da tsaro da kwanciyar hankalin al'umma wakilin gta hausa adamu aliyun gulde ya aiko da ƙarin bayani gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake jawabi ga ɗaukacin al'ummar jihar borno inda ya tsokaci game da yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ƙara ƙaruwa sassan jihar borno ya nuna damuwa kan sabbin hare-haren tare da tabbatarwa da al'umma cewa gwamnatin sa ta ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan jihar borno kuma ana son tabbatar insha Allah har da daji mu muna roƙon su duk wayannan kuna ji maka ku intanet in kutanen borno ne ko aina ku bar abin da kuke wannan zalika gwamna baba gana umar zulum ya yaba wa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu game da goyon bayan da yake baiwa cibiyoyin jami'an tsaro da kuma kokarin da yake na karfafa ayyukan tsaro a faɗin Najeriya baki ɗaya. Yana son samu daman nan in gode shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya amfani da wannan daman ya ba dubban kudi miliyoyi ma sojoji don saboda su ci gaba da yakin da suna yi a tafkin Chadi da kuma duk kwaya na Borno da North East a Najeriya Allah ya saka mishi da alheri. a game da yunkurin gwamnati na samar da tsaro a jihar borno gwamnan ya ba da umarnin rufe gidan lura da namun daji na jihar borno musamman ziyarar kananan yara a wannan lokaci da suka saba zuwa dukkanin bukukuwan sallah gwamnan ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne domin kaucewa barazanar tsaro da kuma kare rayukan al'umma na ji ta bakin kananan yaran da suke yawon sallah a birnin maiduguri sa'annan sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da matakan da gwamnati ta ɗauka a wannan lokaci sakamakon matsalar tsaro a jihar borno Suna na asif zanna mustapha daga wani wa kake na polo so daban shi da aka hana aisha muhammad bashir na ji dai wani iri saboda yadda aka hana ko ba mu samu mun tafiya mudassir zanna mustapha mm. ba mu je ba saboda gari ba lafiya Allah ya rufa asiri bikin sallar na bana ya zo a wani yanayi sakamakon sake dawar matsalar rashin tsaro a sassan jihar borno wadda tuni gwamnatin ta lashe takwabin cewa za ta iyaka iyawarta domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma adamu aliyu gulde gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya zaman lafiya ya ake nema shugabanni kuma da laifinku talakawa kuma da laifinku yanzu ga dan misali nan manya kun tara nairori ba kun san taimakon kowa kamfanoninmu sun rushe amma kun kasa ta da su in aikin gwamnati ya taso ga dan talaka mai ilmi wanda ya cancanta a mai amma ba za a bada ba sai dan wane ake nema mudun ana irin wannan to zaman lafiya ba zai zo ba mu zaman lafiya muke nema talakawa kuma da ku. wanda duk allahu ya bai mulki sai ku bi shi kunna ta tsine mai ba ku mai addu'ar kirki yan tsinuwar ta kama su sai kasar mu ta lalace komai namu ya lalace mun na irin wannan to zaman lafiyar ba zai zo ba mu zaman lafiya muke nema shugabanni ku rinka adalci talakawa mu yi ta biyayya ga shugabannin mu shi kawai ya mu zaman lafiya muke nema kowa ya gyara halinsa talakawa san faɗa bala'i ne sannan faɗa musiba ne idan faɗa ba ya tashi iyayenka a kona su matanka ma a kona su ‘ya'yanka ma a kona su dukiyarka a kona ta har gidanka a kona shi to ina mari ribar wai ba mu zama lafiya muke nema duk ƙasa cikin ta sai baya. Mu zaman lafiya muke nema. Duba Liberia malam, yawan faɗa suke kullum, dubi kullum ƙasar su tana baya. Mu zaman lafiya muke nema. Duba Somaliya malam, yawan faɗa suke kullum, dubi kullum ƙasar su tana baya. Mu zaman lafiya muke nema. Ka duba Sudan faɗa suke kullum. kullum kasar so tana baya mu zaman lafiya muke mun gode Adamu Aliyu Ungulde sai rahotonmu na biyu inda ashiru alhaji muktari ya ce a hukumance an kaddamar da sayar da shinkafar gida a farashi mai rangwame a yankin Agadez yau din nan kuma shirin ya samo asali ne daga hukumar kula da ayyukan noma da ban ruwa ta ƙasa wadda aka fi sani da onaha tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ceton ƙasa Ga Ashiru Alhaji mutari dauke da rahoton. Wannan shiri na da manufar ragewa al'umma raɗaɗin tsadar kayan abinci. haka kuma ta wannan hanya hukumomi na son ƙarfafa samar da kayan amfanin gona na cikin gida tare da ƙarfafa amfani da shinkafar gida cikin wata tawaga ce da ke yawo a cikin jihohin kasar da ta fito daga hukumar kula da ayyukan noma da ban ruwa ta kasa wato onaha suka ziyarci agaris a wannan karon madan siliman saratu jami'a ce a hukumar ta onaha mun yi nyamai mun yi doso mun yi zandar biyu ga mu agadas kuma wannan shinkafa da duk ake hiddowa digo talatin ne cikin ɗari bisa ƙarin noman da ɗan uwanmu suke yi a shekarun baya yau shi ne yake kawo mana wanga duka shinkafa da muke ta saida a garuruka na farko ita ce a gwandure ana saida ta shinkafa goma da rabi kilo biyar. na biyu ana ce mata mai gardi cikin kilo 25 ana da ta shiga tara da rabi akwai bandure cikin kilo 25 ana da shi shiga takwas akwai dambu cikin 25 ana da shi shiga takwas har wayo ba mu mance ba da masu ƙananan ƙarfi cikin kilo goma ana shi shiga uku da hamsin cikin kilo biyar ana da ɗari uku a yayin ƙaddamarwar mai martaba sarkin agadas umaru ibrahim umaru ya yaba da matakin sayar da shinkafar ta gida a farashi mai rangwami Allah ya kawo mu abin da muka aka noma yau gashi kuma gwamnati ta saye shi ta kawo shi ta sayar mai gwamnati ta kawo shi cikin haya mai rahusa. Muna kira ga al'umma na jihar Agadez gaba daya domin su zo su sayi wannan eh, shinkafa mai gardi dambu da sauransu domin eh, iyalansu. Wasu magidanta da suka sayi shinkafar cewa suka yi. Ni na sayi na samu na samu guda hudu na sai da akwai sauki jika goma da rabi na akwai sauki gaskiya manoman mu Allah kara musu barka a shinkafa ta yi kuma mai yaba ta kuma mun gode waɗanda suka bada wanga tsari eh. Allah saka musu da alheri abu uku a tara da rabi rabi kuma akwai ta takwas suka ce mu je gare ta mu haye a alhamdulillah tunda gaskiya muna sayan su can sha uku sha biyu kuma su mun same ta tare da rabi takwas da rabi a an gode ni yanzu wanga na jika takwas in ne nake so mai sunan burabusko ka san ka dan gaba da bare bare in ka ji burabusko dan sai ka dan <laughs> ringe yana da kyau sosai kuma abin da ya tura ni ma hallo na saye shi ko babu komi shinkafa ce na mu. ko baya ga shinkafar an yi wa makiyaya din sayar musu da dusa a farashi mai rangwame in ji jami'an hukumar ta ha. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. nasarawa dan layi na ladin Legas. Amina baban Sale don mu ga abin mamaki. Mun gode a shirin Alhaji Muktari. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. thank you mu duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci shirin na yau zai faro ne daga gabas ta tsakiya inda tsuguna bata kare ba domin kasar iran ta kai hare-hare na mai da martani akan isra'ila a cibiyarta na rumbun iskar gas da kuma dai sauran rumbuna na makamashi da suke wannan yanki da suka hada da na qatar daular kasashen larabawa da kuma kuwait ta kuma yi amfani ne da makamai masu linzami a kan cibiya na sansanin sojoji na amurka da ingila na haɗin gwiwa da ke tekun indiya wannan yaƙi dai da ake gwabzawa da iran da wa'annan ƙasashen da suke suke fafatawan ya ya matsa harkar kasuwancin mai a duniya ba ke ɗaya wanda hakan ya sa farashinsa ya tashin goron zabi a wannan yanki ita ma ƙasar isra'ila ta kai wa mayakar ruwan ƙasar iran hari inda hakan ya harzuka ƙasar ta iran ta sha alwashin kai hare-hare na ramuwar gayya a kan rumbunan makamashinsu da ke yankin muddin da aka sake kai mata hari isra'ila dai ta kai wa jiragen mayakan ruwan iran hari waɗanda suke can a tekun captain sea a yanzu dai ƙungiyar ƙasashen yammacin turai wato eu da kuma ƙasar amurka sun yi kiran da a sassauta yakin da ake gwabza a wannan yanki yayin da ita kuma kasar ta iran ta yi gargaɗin kai hare-hare a cibiyoyin 'yan yawon shakatawa hare-hare da makamai masu linzami har yawa game da batun tsaro kasashen sahel wato waɗanda suka hada da burkina faso mali da kuma ƙasar nijar sun kafa rundunar soja mai sojoji dubu biyar don yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a wannan yanki na ƙasashen nasu. Wannan yankuri dai na dogaro ne da kai bisa ga dukkan alamu maimakon dogaro ga kasashen yammacin turai don su zo su yi masu babakere a ƙasar da sunan basu taimako. Ita dai Rasha ta bunƙasa aniyarta ne na shiga su waɗannan gamayya nasu da hanyar samun masu da kayayyakin aiki na soja ga su waɗannan ƙasashe na sahel tare da ba su horon yadda za su sarrafa waɗannan kayayyaki ita kuma a gefe guda muradinta ta samu ta yi amfani da na ma'adinansu da take da muradi a kansu to amma wannan dangantaka dai nasu na yaukaka danƙon zumunci ya ta da ƙura a wasu wurare domin wasu na masa kallon tauye haƙƙin koko 'yancin ɗan adam ne da kuma ruruta matsalar rashin tsaro a wannan yanki. A wata sabuwa kuma kasar Ingila ta gargaɗi matafiya na kasashen duniya zuwa kasashe da su guji tahowa wannan yanki na kasashe da ke nan wurin ciki ko hadda kasar Nijar Burkina Faso da Mali sabili da yawaitar rashin tsaro da kuma ayyuka na ta'addanci. A yau ta'addanci a cewarta ya kazanta a wannan sashe na kasashen Sahel da kuma ayyukan masu tsatsauran ra'ayi ko ko aƙida wanda yake ba gane kansu da kuma ƙungiyar masu fakewa da guzma don su harbi karsana ta ce a yi hattara domin wannan al'amari yana ƙara ruruta batu ne na rashin tsaro da kuma halin da ake ciki a wannan yanki. wasan kwallon kafa. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka tana nan akan bakarta na hukuncin da ta yanke a ranar 17 ga watan uku na wannan shekara dangane da gasan karshe na cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wadda ke ba da tikitin ga kungiyoyin da za su wakilci nahiyar afirka a gasan cin kofin kwallon kafa na duniya yan wasan senegal sun ga alkalin wasa ya nuna son kai ga su yan kungiyar morocco sai suka yi fushi suka fice daga cikin filin daga baya aka shawo kansu suka dawo aka ci gaba da wasa senegal suka zo suka lashe wannan gasar to amma wancan laifi da suka yi na ficewa daga filin ya saba doka ta 82 zuwa 84 a dokan na CAF sai aka mika wannan kofi ga Morocco a matsayin wacce za ta wakilci nahiyar afirka a gasar cin kwallon kafa na duniya duk da cewa ita senegal ɗin ta ɗaukaka kara ga hukumar da za ta yanke hukunci game da wannan al'amari doka dai tana nan akan haka Morocco ita ce dai ta samu tikiti na wakiltar nahiyar Afirka wannan gasa. Nan zamu da sa'aya sai rana ita yau. Sani Sha'ib Malumfashi, Amurka ke magana. Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Yanzu lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni. yanzu haka ana fafatawa a wayansu wasanni musamman a gasar premier league da la liga da kuma ligue na kasar faransa inda a gasar premier league na kasar ingila a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta lead united ne take barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta brentford a la liga na kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta sabia ne take karban bakuncin kungiyar kwallon kafa ta valencia sai kuma gasar serie a na kasar italy yadda kungiyar kwallon kafa ta Juventus ke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Sao Solo. A ligan na kasar Faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Nens ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta PSG. daga nan za mu leƙa ɓangaren zawarci 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya musamman ƙungiyoyin ƙasashen turai da suke yunkuri don ganin cewa sun inganta 'yan wasansu don fuskantar kaka mai zuwa na inganta ƙungiyarsu yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united take ƙoƙari don ganin cewa ta ci gaba da zama da ɗan wasan tsakiyanta kobe maino mai shekaru ashirin da haihuwa wadda ta bayyana cewa za ta sabunta kwantirakin ɗan wasan har zuwa shekara ta ɗaya. Ƙungiyar ta Manchester United ta ce za ta ninka albashin da ta dinga biyan sa fam dubu ɗari da ashirin a duk mako. Har ila yau ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester United ɗin ta bayyana cewa za ta ci gaba da zama da ɗan wasan bayan ta Harry Maguire ɗan ƙasar Ingila wadda sa zai kare a ƙarshen kakan wasan nan. an kuma yayin da dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Gallu Bikaro yake yunkuri don koma kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan don fafata mata wasa a shekara mai zuwa kungiyar yanzu haka ta ce ta mai da hankali ne wajen ganin ta dauko dan wasa mai tsararraga raga dan kasar Jamus Noah Atovolo mai shekaru 23 da haihuwa don maye mata gurbin Bikaro mai horar da kungiyar kwallon gafa ta Vanuatu Anthony Eraula yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin cewa za a a zaɓe su domin maye gurbin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao bayan da Ernesto Valverde ya yanke hukunci na aje aiki da kungiyar. Yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Donald Trump ya ce Amurka na tunanin janye yaƙi da Iran yayin da Iran da Isra'ila ke ci gaba da musayar hare-hare a yau Asabar. Tasoshin yada labarai na Iran sun ce an kai hari cibiyar makamashin nukiliyanta na Natanz. A wani sako da ya wallafa a kafar sada zumunta, Trump ya ce Amurka na gab da cika burinta, amma ya dage kan cewa sai sauran ƙasashe sun shige gaba wajen sha'anin mashigin ruwa na Hormuz, wanda ci gaba da rufe shi yake kawo cikas ga samar da makamashi a duniya. Trump ya nuna alamar cewa yaƙi zai tsagaita tunda an kau da barazanar da Iran ke da shi, a yayin da kuma sojin ruwan Amurka da kayan yaƙi suka darfafi yankin. Farashin man fetur ya tashi zuwa kashi 35 cikin 100 a Turai a wannan makon bayan da Isra'ila ta kai hari kan mafi girman cibiyar gas ta Iran, yayin da ita kuma Iran ɗin ta mai da martani wajen kai hari kan cibiyoyin makamashin makwabtanta. Tarayyar Turai ta yi kira ga 'yan ƙungiyarta da su cike ma'ajiyoyin da ake tanada gas a hankali domin ya isa yadda ake bukata. India wadda ke fama da karancin gas na girki na ɗaya daga cikin ƙasashen da ta roƙi Iran ta bari jiragenta su wuce ta mashigin ruwa na Hormuz. Prime Minister India Narendra Modi ya gana da shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian a yau Asabar. Amurka ta girke jirage marasa matuƙi tare da sojoji 200 a Najeriya domin su horar da sojojin ƙasarsu su kuma taimaka musu da bayanan sirri a yakin da suke yi da 'yan ta'adda a arewacin kasar kamar yadda jami'an Amurka da Najeriya suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jami'an sun ce sojojin na Amurka ba za su shiga fagen taga tare da na Najeriya ba kuma jiragen drone ɗin suna ɗaukan bayanan sirri ne kawai ba sa kai hari. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau Asabar 21 ga watan Maris na shekara 2026. Sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir wacce ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa. Amurka ke magana. Mu kwana lafiya.